ko ya kafe akan wani abu wa antum akifuna fil masajidi antum laha akifun da haka wanda ya lazumci masallaci shi ake kiransa mu'takif ko akif an so yin itikafi a cikin watan ramadana saboda hadisin abu hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafi a cikin dukkan watan ramadana kwana goma lokacin da shekara ta zo ta ƙarshe ya yi itikafin kwana ashirin kamar yadda zuwa cikin sahihul bukhari wa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya itikafi a cikin goman ƙarshe na watan shawwal ramuwa dangane ga itikafin da bai samu daman yi ba a ramadanan wannan shekara idan mutum ya dau albashi zai itikafin kwana ɗaya ko mafi yawa to ya waje ba a gare shi ya biya wannan can kamar yadda aka roto daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda shi ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah hakika ne na yi bakance a zamanin jahiliya zan yi itikafi da daddare a cikin masallaci mai alfarma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka biya bakancenka je ka kai itikafin daren da kai alkawari kamar da yazo a Bukhari da Muslim ba itikafi sai a cikin masallaci tun ba zai shiga ɗakinsa ko sitting room ɗinsa ko ya shiga cikin ɗakinsa bedroom ɗinsa ya ce itikafi yake wa ko shagon motarsa sai dai mutum ya tafi masallaci tunda Allah ta'ala ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid yau ma'anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake itikafi matansa ma'anan suka itikafi da ya halatta a yi itikafi a wani guri ba a masallaci ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin gida amma sai gashi da iyalansa sun fito cikin masallaci anan suka yi itikafi to wasu malamai suna cewa tunda masallatai sun kasu kashi uku akwai masallatai da muke kira na salawatul khamsi wa naman da ba a sallar juma'a akwai masallatan da ana salawatul khamsi haɗe da juma'a akwai kuma masallatai uku masu alfarma to kalman wa antum aakifuna fil masajid wasu malamai suka ce masallatan nan yana nufin masallacin mai alfarma wato masallacin maka da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma masallacin al-aqsa suka ce waɗannan su ne masallatan da ake so a ji a itikafi a cikinsu ko ma ya ba a itikafi a cikinsu ko su kaɗai ya kamata a itikafi a cikinsu masu wannan ra'ayi akwai husaifa cikin sahabbai akwai sa'id bin musayyib akwai kuma wasu malaman da yawa to amma wannan ta su bata samu karbuwa a mafi yawan malamai ba sun ce duk masallacin da za a yi kamsa salwati duk masallacin da za a yi juma'a to ya halatta a yi itikafi a ciki abin da ya sa malamai suke cewa lalle ya zama masallacin juma'a saboda kada juma'a ta zo wa mutum yana cin itikafi gashi kuma ba a fita kuma gashi dole ya fita ya tafi juma'a amma in ya zama a masallacin juma'a ne ya huta ya kamsa salawatinsa kuma in juma'a ta zo ya juma'arsa shi yasa malamai suka fi son aje masallacin juma'a da haka kenan itikafi a kowane masallaci za a yi a ko ina inda masallaci ne za a itikafi amma inda hali da wadata an fi so mutum ya tafi maka saboda ladan da ake samu dubu ɗari ga kowace a biyu ko dubu dubu ga kowace a biyu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ɗari biyar a masallacin al'aqsa yadda shi tasar waya akwai maganganu akan ingancinta mata ma suna iya shiga itikafi amma da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko ta samu izini daga mijinta kamar da ya tabbata daga nana Aisha ta ambaci itikafin annabi sallallahu alaihi wasallama na goman ƙarshe da yayi yi ta ce sai matansa suka nemi izini daga ciki akwai ita kanta nana Aishan kuma ya ba su izini kamar da za hadisin Bukhari da Muslim da haka mace ba za ta shiga itikafi ba sai ta samu amincewa da yardan mijinta in ba ta da aure kuma sai ta nemi yarda da amincewa iyayenta sannan sharaɗi na biyu kada a samu fitina a lokacin shigar ta itikafi idan aka ga mace ta ɗauko kayan kwalliya ta yi kunshi ta sa jambaki ta sha hoda ta fesa turare ta ce ta tafi itikafi to sai a ce ba za ki ba ko tana ciki sai a kore su na ga mata sun haɗu suna itikafi amma ban da gulma da shafe-shafe da canje-canjen kaya ba abin da ake yi to sai a kore su a ce ko ce ta fita a kore su daga gurin tunda ba su bi ka'idar da ya kamata abu na ibada ba amma sun zo a kame a mutunce sun shiga suna ibadar su to ba wanda zai ce a sallame su ko a kore su kenan za a sanya wata kariya tsakanin su da mazaje ko kuwa ya abin yake a cikin masallacin to a cikin masallacin ma a ware wajen mata daban tunda itikafi suke anan za su yi bacci anan za su kwana anan za su yi mu'amala bai kamata a ce akwai maza a gurin ba wasu ma masallatan kusan rabawa ake biyu bangaren mata daban bangaren maza daban an shaɗanta cewa lalle itikafi ya zama an yi shi da azumi wasu malaman sun ce a za a iya yin itikafi ko da ba a cikin azumi ba amma dai kaulin da ya farin jaye babu itikafi sai tare da azumi shine wanda mala abu hanifa da imamu na mali da imamu ahmad suka faɗa kuma shine aka rawaito daga nana aisha da abdullahi dan abbas da abdullahi bin umar su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya itikafi a cikin watan ramadana ko ba a san wani wata da annabi ya itikafi ba in ba ramadana ba sai ramuwar ramadana a cikin watan shawwala To haka nan an haɗa itikafi da azumi a aya guda wanda ke nuna su. sanan hadisin na Aisha wanda aka rawaito gare ta marfu'an wa mawqufan sai dai mawqufi yafi inganci ma'ana maganar ta ce ba ta annabi ba. Cewa sunna ga mai itikafi ba zai je ya dubo mara lafiya ba, ba zai halarci jana'iza ba, ko ba zai taɓa mace ba, ba zai rungume ta ba, ba zai sadu da ita ba, ko ba zai fita ba daga cikin masallaci sai dai buƙatar da ba makawa. kamar wanka da cin abinci da sauransu ko ba itikafi sai da azumi ko ba itikafi sai a cikin masallaci ko masallacin ma na juma'a malam to kamar cin abincin haka mutum kenan zai iya zuwa gidansa ya ciwo abincin ya dawo ko kuwa sai lalle sai a kawo masa haka lalle abin da aka fi so a kawo masa abincinsa masallaci ya ci a nan domin aka ce mutum ya je gida ya ci abinci ba zai rasa kuma abin da zai gani ya magana ko abin da zai gani ya hira ko wanda zai bashi dariya sai ka gama ana itikafin da za a koma masallaci a yi ta tunanin lahira da gamuwa da Allah mutum ya ga abin da yake daidai ya lissafa su ya gyara su ya saita rayuwarsa ya ga abin da yake na kurakurai ko a kasuwancinsa ko a sana'arsa ko a wajen aikinsa ya gyara ba zai samu wannan nutso da kwanciyar hankalin ba shi yasa su buga waya in ba ta larura ba irin su wato zaman hira da jin rediyo zuwa su da katifa da sauran abubuwa da zai nuna ma'anar itikafin kamar babu ita to ba a so mutum yi wannan sannan wasu sun ce ba sharaɗi ba ne na itikafi sai an yi da azumi amma dai an so ne wannan shi ne mazhabar imamu shafi'i da imamu ahmad sun ambaci wannan da cewa ai sayyidina umar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah hakika nayi bakance a zamanin jahiliya zan yi itikafi da daddare kuma gashi ba azumi da daddare manzo Allah ya ce ka cika bakancenka ka ka je ka itikafi da daddaren shi ko lailu da yake cewa fa ahu bi nazari ka fa'ata kafa Lailata sai je itikafi dare to wannan baya nuna sai da azumi haka nan ya zo a hadisin Aisha a cikin itikafin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga kowace ta zo ta kafa hemarta sai ya ce ragarta kuke nufi da wannan sai ya ce shi a cire mata hemar ya fasa ya bar itikafi a wannan watan Ramadan din ya itikafi a watan Shawwal wanda ke nuna kuma a watan Shawwal a wata ne da ba a sharɗanta sai an yi azumi a cikinsa ba to me mafi karancin kwanakin da mai itikafi zai yi kafin ya fito itikafi a mazhabar mafi rinjayen malamai daga cinsa akwai malam Abu Hanifa da malam Shafi'i cewa itikafi bai da iyaka zaka iya na awa ɗaya ma zaka iya na kwana ɗaya zaka iya na wuni ɗaya zaka iya ma na azahar zuwa la'asar ka zauna a masallaci ko daga la'asar zuwa magariba ba za ka fito ba da niyyar itikafi ko da magariba zuwa isha ko daga isha zuwa asuba zaka iya na awa 24 zaka iya rabi na awa 12 zaka iya yin kwata za kuma ka iya kasa shi ka ɗauki awa ɗaya ma ka kafin sa ka kasa wuni 24 ka ɗau awa ɗaya ka kafin sa kudurcewa da ake yi kenan daga lokaci zuwa lokaci kaza na kudura aniyar zan yi zaman itikafi a masallaci yawwa yanzu shiga ta masallacin nan da ne itikafi na shiga bayan an yi sallah na yi niyya ba zan fito ba har sai lokaci kaza to kenan mutum ya shiga itikafi to kamar game da wanda misali yake da waɗansu ayyuka na yau da gobe ya iya shiga yau ya kudurce wannan itikafi bayan yayi na yau gobe ma in ya shiga ya ce ya kuma yi koko da sau ɗaya ake yin itikafi din a cikin ramadan mutum zai iya itikafi a tsintsinke kamar ce itikafin kwana biyar zan yi a kwanaki goma nan zan yi na ashirin da ɗaya da na ashirin da uku da na ashirin da biyar da na ashirin da bakwai da na ashirin da tara. haka zan yi kwana ɗaya itikafi in fito in kwana daya in shiga in kwana daya in fito in kwana ɗaya zai kuma iya jera ya kwana biyar din zai iya yin kwana goma zai ma iya yin watan gaba ɗaya duk wannan ba matsala bane amma mutum ya shirya yadda ba zai buƙatu sai ya fita ba kamar ya wadata iyalansa da abinci da sutura da magani da 'yan kuɗin kashewa don ka ta doka masa waya ya fito matsala ta taso sannan kuma shi ma ya yanyanke bukatunsa in kasuwa ce ko zai rufe kantin ne ko zai sa wani yaro da ya aminta da shi in wajen aiki ne ya riga ne mu izini kada kuma yazo yana fitowa ko ana masa waya ka zo aiki ya zo ko ka zo baki sun zo ko mutu ya ci gaba da kasuwanci kaga yana itikafi yana waya farashin abin nan kaza ko kuma suna hira har hazzance ma ake yi a cikin to kaga duk wannan ba daidai bane mutum yana wata ibada kuma ya shigar da wani abu na sarrai a ciki yasa imam malik ya ce mafi karancin itikafi shi kwana ɗaya ne sha wajen imam malik ya ce lalle sai kai akalla wato kwana ɗaya mafi karancinsa yaumin walaila kuma a wutar wani ya zo kwana uku a wutar wayan ya zo shi yana ga sai an yi kwana goma sai dai wannan kawai duk wanda ya niyan itikafi komai kankantansa ya halatta ya je itikafinsa ya je ya fito yaushe mai itikafi zai shiga itikafi kuma yaushe zai fito wata muhimmiyar matsala ce wanda ya yi bakancin zai itikafi wasu kwanaki sanannu kuma yake son shiga itikafinsa a cikin wata ramadan to ya shiga wani itikafin bayan sallah asuba ya je ya sallah asuba a masallacin da an yi asuba shi shikenan ya shiga itikafi shine wato daren 21 haka manzo Allah sallallahu alaihi ya aikata kamar da yazo hadisin na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi ya aita kafin goman karshe daga watan Ramadana tace ni ne ma na kafa masa tanti da ya salla asuba sai ya shiga tantin sa ya fara itikafi sai dai daga cikin manyan malaman mu guda hudu da malam Abu Hanifa da malam Imam Malik da malam Imam Shafi'i da malam Imam Ahmad da wasu daga ciki suna cewa mutum ya shiga daidai rana za ta faɗi wato mutum ya je bayan la'asar rana ta faɗan masa yana cikin masallaci shine ma'anan ya shiga itikafi to wannan shigar masu cewa a shiga bayan an yi sallah asuba da masu cewa a shiga daidai sallar magariba to wanda ya shiga daidai sallar magariba shine wanda zai fita in an ga wata da daddare wanda kuma ya shiga bayan sallah asuba shine wanda zai fita bayan sallah asuba na ranar idi to me yake bata itikafi abubuwan da suke bata itikafi suna da yawa amma daga cikinsu akwai fita daga cikin masallacin ba tare da wani uzuri na shari'a ba wanda ya zama dole ba inda mutum ya shiga ya shiga masallaci kamata ya zamansa a ciki in ba bayan gida ko bawali ko alwala ko wanka ko cin abinci ba ko dai wani abin da ba zai yi ayi a cikin masallaci sai an fito waje ba shi kaɗai ne zai iya fitowa amma kamar duba mara lafiya ko zuwa kasuwa ko zuwa aiki ya je ya dawo ya dawo masallaci ko da ya sa shi a matsayin sharaɗi malamai suka ce ba a yadda ba dole ya haƙura ya dai itikafin kuma ka kwana ɗari uku da wani abu kana ka me kwana goma ko ba za ka iya haƙuri ka ba Allah a kwana goma ba sannan saduwa da iyali inda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid wanda yawan na itikafin sa ya riga ya kare ko da abubuwan da suke na kusa da saduwan ne sai a kiyaye su sannan ya halatta ga mai itikafi ya fito daga cikin itikafinsa domin wata bukata ta musamman wacce ta zama dole kamar fita domin cin abinci ko shan ruwa ko don zagawa ban ɗaki ko kuma wani abin da ba zai yiwu a aikata shi a cikin masallaci ba mai itikafi zai iya aikata abubuwan da suka halatta kamar baƙo ya kawo masa ziyara ya raka shi kuma ya tashi tare da shi har zuwa kofar masallaci kuma su zauna su tattauna tattaunawa ba mai tsawo ba wannan ma ya halatta sannan ya halatta mai itikafi matarsa ta kawo masa ziyara kuma su koma gefe su tattauna sannan kuma ya tashi ya mata rakiya waɗannan al'amuran guda uku duka sun halatta saboda hadisin safiya matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana itikafi a masallaci a goman ƙarshe na ramadana ta ziyarce shi ya zauna suka yi hira ɗan lokaci sannan ta tashi za ta koma gida manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da ita domin ya mata rakiya har sai da ta zo kofar. wurin da ake kira babu ummi salama kamar da ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim haka nan mai itikafi zai yi wanka zai yi alwala a cikin masallaci in akwai damar yin haka in ba haka ba dama akwai banɗakai da aka tanada waɗanda suke a wajen masallaci tunda yanzu ba a banɗaki a cikin masallaci a ruwaito daga wani mutum da yawa annabi sallallahu alaihi yana annabi hidima yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala a cikin masallaci amma alwala mai sauki wacce ba a kwararar da ruwa da yawa ba kuma ya gabata nana Aisha tana wanke kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsefe masa shi baya shigowa gida sai ya zira kanta taga ko ta zuro abin wankewar ta wanke masa sannan za a iya yin yan rumfa haka mutum ya yi ko gidan maganin sauro rumfa ta kare sauro mutum zai iya yi a cikin masallaci nana Aisha ta kasance tana kafa Annabi sallallahu alaihi wasallam tanti ko hema a cikin masallaci kuma ya itikafi kamar da za hadisin Bukhari haka nan mai itikafi zai iya tafiya da tabarmarsa ko da ɗan kesansa ko da maganin sauransa gidan maganin sauro da sauran ire-iren waɗannan banda irin katifu dai da abubuwa da ke nuna kamar dai ba ibada aka zo ba Roci daga abdullahi dan umar yake ci hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana itikafi yakan wato shimfiɗa tabarmarsa ko shimfiɗarsa ko ma gadansa ma a bayan wani ginshiƙi da ke cikin masallaci kamar da hadisin ibnu maja da sanadi ingantacce kuma ya halatta ga mace wacce take itikafi mace in tana jinin istihada ma za ta iya shiga itikafi amma in tana tsakayin itikafi sai jinin al'ada ya zo mata to sai ta koma gida haka mijinta bai da lafiya sai ya koma gida idan ya warke ita kuma jinin ya ɗauke ta yi wanka shine mai risala ya ce "Raja a sa'ata izin ilal masjidi nan take sai su yi kwana su dawo masallaci kuma lokacin da take zaune a gida alfarman itikafi yana kanta wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi idan mace za ta shiga itikafi ko mata suna cin itikafi to a ware musu wani gurin su daban ko a sa labule ko a katanga ko a sa danni yadda ba za su dinga gano maza maza ba za su dinga gano su ba saboda za su iya kwanta su huta za su iya cire kayan su masu nauyi ta yadda ba a gano su don mata annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka yi nufin itikafi sai umarta a gina musu ‘yan bukkokinsu aka yi musu a cikin masallaci, don masallaci maza na halarcewa mata na halarcewa, kuma an so ga mai itikafi ya shagaltar da kansa na abubuwan guda biyar. Na farko mai itikafi ya shagala da ayyukan ɗa'a na Allah kamar sallah. Lalle mutum ya yawaita na fulfili a cikin itikafi, musamman wannan raka'a arba'in ɗin nan, kada ta dinga tsere masa kullum sha bakwai na farilla a cikin jam'i goma sha uku da daddare na tsayuwar dare sannan kuma ga rawatib guda goma wanda ake kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu sannan kuma kafin asuba biyu su ne guda goma in ya haɗa da sha bakwai ɗinsa na farilla a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu sha bakwai ga kuma goman can sun zama ashirin kenan da bakwai in ya ɗauko guda goma sha uku da zai da daddaren ya haɗa su zama arba'in to aƙalla ya manne waɗannan raka'o'i guda arba'in kuma ya dinga yin su da kushu'i da kuma kyautata su sannan na biyu talawa alƙur'ani lallai mai kafi ya shagala da karatun alƙur'ani yana da kyau kuma ya yi rikodin ɗin wani malami ƙwararre a cikin wayarsa ko a cikin mp3 ɗinsa ya dinga yawan saurari don yana ƙara inganta tilawarsa sannan na uku yawan ambaton Allah ya shiga da littafinsa na hisnul muslim ko addu'a min alkitab wa sunna ko al-azkar ko al tayyib wanda suka tattaro addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na alqur'ani mutum ya zauna ya dinga yawan karanta waɗannan addu'o'i yana kamun kafa domin neman jin kai da afuwa daga Allah kamar yawan istighfari da yawan addu'a da yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan mai itikafi zai iya shagala da tafsirin alkur'ani ko neman ilimi a ce malami ya shiga itikafi ɗalibai su taru su masu shiga da ya ci gaba da koya musu ilimi ko yana ba su darasi a cikin itikafi wannan shi ma ya halatta ba matsala ko koyar da ilimin hadisi ko ilimin qur'ani ko tafsiri ko sauran fannoni masu amfani sannan ya halatta ga masu itikafi su tattauna wasu lamura waɗanda ya shafi makoma al'umma su tattauna mafita ga al'umma meye mafita ga kaza da yake faruwa kowa ya ba da shawarorinsa a tattauna sannan a yi addu'a a kai amma ka a shiga gulma banda yi da mutane banda tsegumi banda maganganu na siyasa ko na duniya da sauran abubuwa da zaka ga har musu ake har ma magana kwallo da bal a gan itikafi suna yi to wannan ba daidai ba ne kuma itikafi ya samu tasgaro ya targade ya karye ya ɓalle ya lalace tun ba a je ko ina ba sannan an karhanta mai itikafi ya shagala da abin da ba shi da amfani na maganganu ko na ayyuka ko kuma ya zama ana jawo abokai suna ta zuwa ana ziyara da kuma labarai buga wayoyi cikin gida da kasuwa da sauran ci gaba da bibiyar abin da duniya take ciki tun da ka daɗe kana bin duniyan nan sai kuma ka shagala da lahira da ƙuƙula kasuwanci da sauran abubuwa da zaka ga mai itikafi ya dai taho ne amma hankalinsa da rayuwarsa duk tana kasuwa yana ta tambayar me ake ciki ina aka faɗi ina aka tashi me aka ci me ba a ci ba duk wannan itikafi yana samun targaɗe yana samun koma baya sannan mutum zai iya tashi daga unguwarsu ya koma ta unguwa ya yi tikafi in ya in yayi a masallaci unguwarsu za a dame shi zai iya matsawa wani masallaci da ke gaba ya je yayi a can ko ya tafi wata unguwa yayi ko ya tafi wani local government daga local government din da ke kusa da shi yayi duk waɗannan mutum yana iya itikafi inda hali kuma kamar da muka faɗa mutum ya tafi maka ko ya tafi madina ya je itikafi a can ya fi kowane itikafi lada ribanyan ribanyan abin da kake a nan a can za a ninka maka sai dai wannan bai baka dama in kana da halin da zaka taimakawa talakawa ba misali zaka kashe kuɗin tiket dubu ɗari biyu misali ko dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari za kashe kuɗin biza dubu kaza za ka kaɗa guzurinka dubu kaza ka haɗa ka ga kuɗin da yawa wanda za ka iya siyan shinkafa buhu hamsin ko buhu ashirin ko gero buhu kaza ka raba makota wanda ciro masu jin yunwa dinnan ya fi ka tafi umarar da ba ta wajibi ba saboda haka ka ba da taimakonka da agajinka ga 'yan uwanka da danginka da abokanka da surukanka da sauran mutane ka taimaka musu wannan yana cin abubuwa masu lada da yawan gaske waɗanda kuma sai ka kafin a nan unguwarku kuma ka samu wannan ladan na ka taimaka wa jama'a ka da su daga yunwa ka da su da halin kakanika yi ka yi musu hanya da za su samu abin da za su ci imam mali yana ga an so ga mai itikafi idan ya kwana ya wuce kawai idi sau da mafi yawa in mutum ya wuce gida to tunda ya kwana da jin bacci sai kaga wani yayi baccinsa ba zai yi sallar idi ba kuma sallar idi sunnanta da ƙarfinta tafi itikafi sallar idi tafi itikafi ƙarfi tafi itikafi mahimmanci saboda haka kada mutum ya ƙi zuwa idi kuma ya shiga itikafi domin shi itikafi ba wanda ya ce wajibi ne ita ko sallar idi akwai malaman da suka ce wajibi ce akwai wanda suka ce sunna ci. to saboda haka wannan dabara da Imam Mali yayi tana da kyau idan mutum ya gama itikafin sa kai tsaye kawai dama ya sa a kawo masa sababbin kayan sa ya wanka daga na masallaci ya wuce an yi sallar Idi to kaga ya samu dama da zai je gida amma baccin zai ta yi amma wasu sa zai ta yi yayi ban kwana sannan kada mutum ya shiga ibada ya dinga murna fita daga cikinta wasu kan shiga ibada sai ga kamar sun damu kama a takure suke kamar yan kurkuku kamar da muke ganin masu itikafi sunai mutum di ya takura da ya fito sai kaga ba wani canji da ya samu ba wata nutsuwa da ya kara ba wani hankali da ya kara babu wani aiki na lada da ya karu cin ayyukan ladansa babu wani aiki da ya ragu cikin munanan abin da yake aikatawa kamar yadda zaka ga mutane a daren arfa a yi arfa a yi kwanan muzdalifa a yi waye da zarar mutum ya je ya yi jifa nan ya yi yanka ya yi aski ya riga ya sa kayan gida sai kaga hakkarta ake da shan ta'awa da sauran abubuwa a filin mina wanda zai baka takaici kamar ba su ne shekaran jiya suke ta tsala kuka suna neman gafaran Allah ba kai ka ce an ce an musu gafaran ko an ce an maka gafara ai bai kamata kuma ka shigala da wasa da shirkuci ba ya kamata ka ƙara neman dawwamarta da tabbatarta da kuma ɗorewar ta har zuwa ranar alkiyama balle ba wanda yake da tabbas a filin nan na cewa aikin da ya an karba ko ba karba ba shi sa aka ce sahabbai sukan yi wata shida suna roƙon Allah ya kai su watan Ramadana kuma idan ramata ramadana ya wuce sukan yi wata shida suna roƙon cewa abin da suka yi a ramadana Allah ya karɓa raka rayuwarsu gaba ɗaya ramadana ce murna da zuwa ramadana da kuma ban kwana da roƙon Allah ya sa abin da aka yi a ramadana na ƙoƙari da ijtihadi da ibada da zikiri da salati da sauran ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu wata shida suke suna roƙon Allah ya musu wannan abu sauraka wannan shi ya kamata mu sa a ranmu Allah ya sa azumi mai zama karɓaɓɓe Allah ya ya zama muna cikin waɗanda za su samu yanci daga wuta a cikin wannan wata kuma su samu shiga aljanna ko sunanmu ya fito cikin waɗanda aka yi musu gafara za a sa su aljanna. Min makka habibi nuru Alhamdulillah, mai sauraro shirin tambaya mabudin ilimi na musamman kenan aka saurara inda aka kasance tare da Shak Aminu Ibrahim Daurawa shirin da Alhaji